zai ce musu la zakata lakum alayya zai ce ba ku da zakka fa a kaina ba ku da haƙƙin zakar za ku karba a kaina kun ji abin da ya faɗa ko fa qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka ce inna khalidan mana az-zakata sai ce khalid ya ya hana zakka fa qala lahum innakum tadlimunahu li'annahu habataha wa waqafaha fi sabil فلا زكاة فيها ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه الزكاة لأعطاها ولم يصح بها لأنه قد وقفها مهنه الله تعالى متبرعا فكيف يصح بواجب عليه؟ إذا وجه إتبين في سبيل الله يوم بعد الزكاة تأتي بعد سقم أسلم يروى إذا بقوا فإن خالد بني خالد بعض الزكاة أخي واستنبط بعضهم من هذا وجود الزكاة التجارة إذا ونن shine ke nuna cewa za a biya saboda manzo Allah ya muku halin ai ba kasuwanci yake da wannan abubuwan ba ya bayar da su fi sabilillah da kasuwanci yake da su ba akwai zakka kisa zakatu ururu tijara wajibatun ala nas وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا بداوود صعبان داوود الزاهري قبل جافا السكوري وفيه دليل على صحة الوقت yace wannan nasi ne na inganci wa kadi kubusi kana da gida kana da gona kana da masallaci kana da tankuna da shaguna ka ci ka basu kubusi duk abin da ka samu a duba abin a duba wannan masallaci ko wancan makaranta ko talakawa ko marayu ko mabare ko menene duniya halatta in an samu amintattu wa'anda ba za su sarrafa dukiyar kansu ba وصحة وقت المنقول ثم يا حالتا أي وقف أبنة سبتك ثبتت كمن جدا كمن جونا كمن لها لكتنا ثم يا حالتا أي وقف أبنة أي أي أي أي ساكي لغوجه وعجز كمن موتا كمن وعيس أبو بوح وبه قالت الأمة بأسرها إلا أن إلا أباح الإجراء وضاد المسلمين وقال بعضهم هذه الصدقة التي منعها ابن جرير وخالد والعباس لم تكن زكاة إنما كانت صدقة الخير وأن وأن الله الكهنة ما زكاة وابن عرفي صدقة في أكا كتبان سكيا ما لم تكن أن نسوس مال ذاك إذا معنا لا أكا كتبان يا أيك أجي أكربه مزعل الله بزي أيك أجي أكربه في زكاة واجبة قال ابن الخطاب من المالكية وهذا تأويل على ابن كيسة فيظن بجر ما آه لكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة لخروجه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وإنما كان يبحث في الفريضة قلت الصحيح المسوح قوله صلى الله عليه وسلم يظن أن ابن ابن جميل هو لا باير وانا أنا ولا خالد باش الزكاة بتنزبع كالصلاة يا يا بارع في الزكاة sai aka ce amma qawlun bi alayya wa mithluha ma'aha to abbas mara maza Allah ce zakkan abbas la ta'ila kuma da makamancin haka يبتكي أني تخلفت منه زكاة عامين وقال الذين لا يجوزون تأجيل الزكاة معناه أنها أن أنا أؤديها عنه فيبتكي مع لو أن من زعل يا ta زكاة أباس bana بنا دبري ko tun bara aka tabbai na bari da shekara da za ba bayar da manzo Allah ya rayu wannan guda shekaru biyu shi shi yasa suna kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Abbas ba zai sake bada wannan ba sai wa malaman da suka ce bai halaka a karbi rancen da kan baki ba sai suka ce to ina ma nan fahimi alayya sai suka ce ai manzo Allah ne zai rabu biya da ya Abbas na da kudi manzo Allah ya da shi yasa ta'wili ya fi inganta. an karbi zakkan abbas ta shekara biyu ma'ana in bukata ta kashi liman musulmai zai iya aika wajen alhazai masu kuɗi ya ce a ba da zakkan baɗi ta shekara shekara biyu ko a biya ga kasar daga bukata ta tashi sai su bayar in suka bayar ya kasu a kan ba abin da za a yi magarin su kasu bayan wannan shekaru mun gane ko wani dutse eh ya samu ne to ya ba an bada ya bada zakka ba eh sai samu a biyan eh eh ya samu zakka ko to sai mai da ya masallaci eh wannan da aka kara tabbaci ko da sai ba maka ba da ko ya za a yi wace hujja anan mun karanta cikin musulmi ko da wani ya ba da cikin fadi ya ba da sadaka ba haka bane sai wai gari ba shi da komai sai Allah ya ne sai dauki golan ya sai ya ba ba haka bane hakkar an karba ne don a taimaka mani mara kuma ya waye gari ya ba ne. to sai har musulmi a wannan mun ko eh a sai bukata ka kama annai ma in wannan dama sai kuma abu da kofa ya san ba zai ga samu haja masu ɗin yawa kuɗin za su kai da ɗari ko bana kuma akwai miliyan uku sai ya bada da bana da bariya na shekara goma zai yi ba eh. za a fitar da mai zaka a'a kuɗin da kake karɓar su za a karɓar ليس موقفي ليس موقفي انها كما قلت فيها ليس في الجدار ذهب في الجدار في الجدار هذا المسلمين من كتاب الزكاه من كتاب الزكاه من امر الكتاب دموع 90 كلا دموع 90 كلا كان كتاب الزكاه الجاي هذا عبد بيا بابا ثم الاسلام كلا يدعو يقول من كتاب الدار على كتاب الجنه اما هر ابدا توجيه قوم مجاديره قوم مجاديره كما بذكر كما ذكرنا كما كنا هي هي ya sani yana jan kuma yana sayarwa ya ya kuma ba wannan da yake ya zama kasuwanci da wannan matsala da ba ya zama urun da tijara ce ba da a cikin yana da ba ya zama da tijara eh, a kana da mota don kasuwa da ya mota yana hawa da an ba shi riba tsayar ya hawa ya zama ne ya ba da amma mota da hawa ba yan tsayarwa shi sai yana da gidansa bayan shekara uku hudu biyar da ke sai sa maka tunanin bari ya sayar ko ya ce gona ta da yale da niyyar hajji da jihar sai bayan kaza sai daga ran da tunanin da sayar yanzu da zan lissafi zai fara da nan ne ya fara ya gaba hudu da jihar Tafkar kudin kudin haya ake yi ko shekara ka karbi kuɗin ka to gidan ba za ka sanar da ka ba haya da kake karba gidan ka sanar da zakka to kana gidaje kana kaiwa ka sai wannan gida za ka sayar ka sai wannan gida za ka sayar ba a saya ba mun kai shekara ta kewayo sai kai kuma wannan gida miliyan hamsin da ke wannan miliyan takwas wannan miliyan ko wanne ne take kiman ta suka fi da zakkan sai ka haɗa a gwamnati manji bakanin ku babu ba shi ya fahimta akwai manji ko babu ne ban manji bakanin ku su ah, ya zama kasuwanci kenan wannan kuma haya aka bayar kuɗin da aka karba shine zakka ta wata ba amma yadda eh zai da gida eh to sai da yayi kadara ce eh sai da ne zan da ne yana sai yana sai gida na aje ma ƴaƴansa wani an ba su gida kaza an ba gida wani na wani wani wani akwai kaza akwai amma yana tsara dukiya ina dukiya ce su ba a ruwan su ba ta da su ba وقلت ما أتكلم إلى أقول أنا كما لو صلي دولة صلي دولة إلا أريد في جنة باب زكاة الفطر على المسلمين من سنة الثمن والشعير باب الإسلام زكاة الزكاة جدير بشعير القمع ذاكر الجبير ذاكر القمع ذاكر الحكافة لا بارد الدور لا بارد الهزي لا بارد مواه لا بارد مسرة هو ذاكر الباب هو عيني زي بارد الكمة ذاكر الدينو هو هو عيني زي بارد وذلك ان شاء الله بالمغرب قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وحول السمك قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد زكاة الفطر من رمضان هل الناس من الله يا فرض الجزء الشمس بكي أتم التاريخ في رمضان ساعا من تمر ساعي ايه ندبين او ساعا من شعير كو ساعي ايه مع الكرا كو الشعير على كل حر او عبد واجبي اكل دكا مكتالي كباوة نمجي كومك ذكر او انثى من المسلمين قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وهو السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير قال وحدثنا أحد بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحور والعبد والذكر والأنثى ساعة من تمر أو ساعة من شعير قال سائل دبينه سائل الكلام فعدل الناس به سائل من جوبه ذلك ليس في سائل دبينه سائل الكلام أكل بره wata alkama sai wata take tatuwar kai kyau ne ba ka ba da sa'i wancan ka ba da rabi sa'i wannan yayi to ma'awar mun abu ji ga mutum ka fara wannan sai ka haɗa kace a abu yadda muke fitowa ranar manzo Allah ka za mu fitar sawa'an min qadar zai ta mai sauki قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحول السند قال وحدثنا محمد بن رمحي قال اخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر من زكى الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أمر الحمزة والمين والنون هل هل تدل على الوجود أو أم لا أمر من زكى الله يا أمر لي كذا وأنا أمر لي قد أزم واجبي لكوتي أنت مقرينا سنتوا أمرت إلى مسجد الزاهرين فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر نسك نكو ظاهرين فرد رسول الله من ذا الله يا فرد لجاء زكاة الزكاة نسك نكو وجبتي كو ظاهرين نسك نكو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نسك نكو ظاهرين ظاهرين والتو يا فرد لجاء قولا واحدا لا لا لا يقابل للتعويل أليس كذلك؟ وأما أمر ليس أمر يا أمر ميدا كذا wannan umarnin da za a ce lalle ne wajibi ba sai an samu karina من ذلك لذلك لأن النفس ظاهر فأمر رسول الله أن يفعل كذا أمر رسول الله أن يفعل كذا وما أمر أمر أمر كذا باقوة واجبي باقوة جد أمر واجبي ne أما فرض aujaba menene shine nafsi kenan ma'ana maganar da ba ta kaman tawili shine nafs li'annahu ma'khuz min al-minafsa minaffat al-arus mun gane ko lokacin za in za aurar in za aurar da ɗa ran da za a kai ta gidan mai za a ɗauko ta aura ta kan mai kan firmi ko shine mai nafatil arus kenan kowa ya ganta sunan jaliyatan kowa ya garka gashi nan ana mata wanka tana kuka tana yayin yanzu murna ce za ta yi aure ko na da kuka take ta yi za a rannu za ta tana ta kuka dole da ke kuka ƙarya ce munafu amma na yanzu ba abin da yanzu ita za ta je ta raba halala da tsingan za a yi biki na za a yi aure na za a yi mene da mene al'amari ya ci za ta rubi ta ɗari za kuwa wane ita sai dai a ɗauke ta da za ta bar gidansu shekaran ta goma sha nan tana gida yau za ta bar gidan sai kuka sai menene sai in ta je gidan mijin za ta kusa tana jimamin ta bar gidansu yanzu tana Allah Allah ta كثيرة جدا هذا بليه بعد ان رأيوات التوزع وفين من نصفة العروس هنا النص زائر للنص بحر تاويري نصفا ضدية واما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكل امر ان من وجب في يكون مستحب في يكون من هنا من غيرك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد من نهي سهريم نهي سنسيم اما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد زي كان بتاويلي امر بزكاة الفطر صائم صائم من تمر او صائم من بعير قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حصة من حنطة في مثل نفس الوصفة والمبعثة السائق مباشرة قوليك يجب أن تأمين كوم الأداء مدي بيئة تمام مكون سعيد قال أقوى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان يا فرلا زكاة زكاة زكاة أتم أذن أذن على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير ساعة من تمر أو ساعة من شعير وأن النفسي ne akan cewa zakan da kai wajiba ce akan dukkan musulmi tsane ko bawa namiji ko mace babba ko yawo da ce faradar zakat al-fitr ala al-muslimina ba nafsi bane akan dukkan musulmai maza da mata ko manya da yara zahiri ne kan abin da ake nufi kenan wani zai ce a ai wajibi ne nasu akan manya amma yara kan kanana da rufi alkalamu a ta ibn gaba haka bane to to amma sai ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatan fi al-muslimina yace hurri nafsi ne kan da au abdi nafsi ne kan bawa أو رجل نفس ميكا نمجي أو امرأة نفس ميكا مسي أو صغير نفس ميكا أنكرميه أو كبير نفس ميكا مبقى لا يقبل التأويل دين محمد وكان ظاهري ده نفسي لازم فراد زكاة الفطر على المسلمين إذا ظاهرا وانا مدنة يأتي على المسلمين to da bawa da ta da namiji da mace da babba da yaro duk musulmai ne zahiri abin ya shafe su amma baka da tabbas saboda wani zai iya kawo dalili ya cire wannan ya cire wannan ya cire wannan ba haka bane to amma dai sai farata zakatul fitr halal muslimina sai sai hurran aw abdan zakaran aw unsa sagiran aw kabiran ya zama nafsi ne kan kowanne a cikin wannan mun ba ji bambanci tsakanin nafsi da zahiri ko sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin nafsi ne kan التمر والشعير زائرين كم abin da ya wallance su daga abinci mun gane ko قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن اياد بن عبد الله بن سعد بن ابي سهل انه سمع ابا سعيد الخدري يقول ابو سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر في ملكة في زمن الله صلى الله عليه وسلم منا فكرة زكاة الزكاة ساعة من طعام سائل أبنتي أو ساعة من شعير وسائل شعير أو ساعة من تمر كو ساعة دبيب أو ساعة من أكد كو ساعة شفر أو ساعة من زبيب كو ساعة الزبيب زبيب مستشن أول يدون استقلال قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا داوود يعني ابن قيس عن اياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير طرد أو ملوك صاع من طعام أو صاع من عقد أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا يتبع في لما تكتروا هيك نظام من ضع الله حتى بقول تكتروا حالي بن أبي سفيان يزل في حيك الحجيات أو كم أو مؤتمرا ويازوي أمرا كودي حج أمرا فكلم الناس على المنبر يجي سنة يقبع الملوكة يا أمي بريم متاني مغانا فكان فيما كلم به الناس ينا تكين أبين يفرع مداني أن قال يسي إني أرى إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعجل ساعة من تمر فأخذ الناس بذلك يا أمي بريم تيسي ني إنا جوسزة إنا بتجي مدين ما an san mun ka san mai kyau ne tsada mai ya yi daidai da sa'i na dabino da sai mutane inda yake malami ne sahabi ne shugaban musulmai ne yana ganin ijtihadi da yake nan ko in suka ɗauki wannan muka ce kai ne hukun dabino sa'i sai su samra al-arsham sai su ba da guda biyu فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد يا أبو سعيد الخدري يسي أما أنا يسي نجد أنت فلا أزال أخرجه كما kama أخرجه أبدا ما يسي yace yadda na saba ina fitarwa zama na manzon Allah haka zai fitarwa har abada iya rayuwata wa kuma da mutum na zama Aisha kuma ni da dinu na ni da dinu zan baya yadda ake fitarwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana in ce hadi ba ta so a waje ala hadathana muhammad بن رافع ala hadathana abdul الرزاق عن معمر عن اسماعيل ابن اميه قال اخبرني اياد بن عبد الله بن سعد ابن ابي سرح انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاه الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في ملكه الكبرى كتب سكنت دكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا تقول الواو واو الحال رسول مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامته ضمته ذلك في اخره وهو مضاف لفظ الدلاله مضاف اليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا أي كائن فينا فينا جار ومجرور متعلق بخبر المبتدا المعزوف والجملة من المبتدا والخبر في محل نسب على الحال أي والحال حالة كون النبي صلى الله عليه وسلم فينا تسعة الواو واو من الجملة حالية إنا نخرج زكاة الفطر حالة كون النبي صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير لا مستلم بالضاق وكلام بر ومملوك باق وباوع من ثلاثة أصناف في أبواب غداء ساعة من تمر وسائل دبيل أو ساعة من أقس وسائل تكس أو ساعة من شعير وسائل لا الشعير أنت والكلى نوع الكمر ولم نزل نخرج كذلك حتى كان معاوية إذا لم بوشي بحثا في السروة هذا سيدنا معاوية يزور فرأى أن مدين من بر تعليم ساعة من تمر sai ga mutu na alkama mai kyau mai tsada ya yi daidai da fa'ina da biyu قال أبو سعيد سي أبو سعيد سي فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك يتي الكذب مش بأن تروى يبدأ فعل الكذب قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي زياد بن أبي زياد أو ذبابه جابر عن عياض بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفكر من ثلاثة أصناف العطف والتمر والشعير قال وحدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن إياد بن عبد الله بن أبي طلحه عن أبي سعيد الخدري أن معاوية لما جعل نصف الصائم من السلطة أدنى الصائم من دمه يقول إيه، لك أن معاوية يقول إيه، رب الصائم alkama mai wani kala mai kyau ya yi daidai da sa'i na dabino an kara zalika abu sa'id al-khudri sai abu sa'id al-khudri ya musu ba kai sai a'a shi bai jira ba wa qala kai sai la ukhriju fiha illa alladhi kuntu ukhriju fi ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ba yadda ba abin zai yi yanda ka san zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an min kamin aw sa'an min gadib aw sa'an min sha'ir aw sa'an min akal باب الامر باخراج زكاه الفطر قبل الصلاه babin da ya zo da ai umarni a fitar da zartar da kai kafin sallar idi yau ke ne lokacin fitar da zartar da kai wajaba suka ce daga zaran an ga wata kafin lokacin da za a tsaye da sallar idi in ka fitar wannan manzo Allah ya bar kabar cewa fa inna ha sadaqatun maqbula amma har fari hakai sadaqati bayan sallar idi fa inna ha sadaqatun min as-sadaqat ba ta da sadaka din sun sadaka sarka ka bayar ko kuma ka bayar in Allah ga dama ya karba sai ga dama bai ki karba amma ka bayar da lokacin da aka ga wata aka ce an ga wata kafin a tsaye da sallar idi in ka bayar manzo Allah ce tabbas fa inna ha sadaqatun maqbula akwai sallar ko lokaci ya halatta a baya da kwana ɗaya kafin sallah ko lokaci kwana biyu kafin sallah in aka ba a ya ba eh, to mun ba shi da hali aka ce ka bayar daga cikin abin da kake kai kake da ya wadace ka ya rabu ko sai ba da shi to shi ma ya zama za a bashi kenan ko suka ce sai aka zo aka ba kafin kafin a tsaye da sallar idi wani rabu shi ma ya zama ne kenan sai shi ma ya bayar قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وجعل هيئة النبي أراد زكاة الفطر الظاهر كافر متعلي تبتزوا صلى الله أمر أيضا أمر يا ذكر ده أمر أن للوجوب نه وده باين صلى بتيبا وده كافر أزوتا بتيبا يجب أمر الظاهرين سوى الناس ظاهرين من غني كوس قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي قريش قال اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باخراج زكاه الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه saboda malamai malaman usul duk kalma ce da suka zo su ce sigogin umarni wanne ne su karfi amma alhamdulillah wa min ra da is'al ikaza a ce manzo Allah ce yi kaza ko amara yayi umarni da aikata wanne ne karfi kuma da yi kaza ya fito amara fa zai sai sai sa malamai su ce al'amru lil wujubi al'amru lil nadbi al'annahi lil wujubi lil tahrimi annahi lil lil lil tanzih ya fada ne yake alhamdatu wal mim wal ra ismu amara shin karfin sa ɗaya ke da if'al kibatu if'al au if'al da gaskace amara ba nafsi bane ba nafsi bane kan wajen amma ita da a farko ikan ya zama wajen sai an samu da dalili da zai sarrafa shi daga barin wajen mun gane ko amma a ce mun zala ce tafi kace kaga ce amara amara rasul amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaquma mun gane ko tashi ya zama wajibi badan dai dole ya tashi amma amara wata kila in ya ga dama ya tashi in ya ga dama ya zauna ya ga dama ya tsaya haka bane shi ne malamin nasu يهوري da aka ce ka bada zaka abin da ya rantsuwa ya karu kan bukatar abincin da kai da da ya ranar sallah shi ne daidai kuna kiya karewa ba ko sai ka ɗauka su ba da jagowa ku ba ya dubana sai ku bayar sai ku ci ku wadatu dama kuma an ce kuma ba su ne don su ci wadatu sai dai ka ba su ku wani ne ba ma yadda shi ke yanzu da sabar a kawai su kasu na kana an zara gina wadda da suka rubu da haka bane ka fara da wanda kake ɗaukar nauyin sa da haka bane da inda ake magana shi ne ba shi da abin da zai bayar zakar da kai baka zama ba kansa amma da aka da aka ga wata kafin daga cikin dare din kafin zuwa ayi sallar idi wanda ya kawo masa za su zakar wanda ya kama su za su zakar wanda ya kama su za zakar to ya zama mai kenan ya zama wadaci yana da abin da zai ci ya wadace shi to shi na wajibi ne a kansa ya fitar da zakka a cikin wanda aka ba shi sadaka ne ko ba wajibi bane ya wajiba a kan fitar da wajiba ba ya wajiba to ba shi da abin da zai yi kuma ba wanda ya kama sa har aka idan da sallar idi san zuwa a zahar sai aka kawo masa ya zai ha ka fa ka fa sai ya ci a dinsa sauran sai ya ajiye shi gobe ah, a malami ya faɗa sai da shi kowane da ita yau ba ma abin da ya ah, a wani malami ya ce ba abin da za ka fada ko ka shi goyi bayan ka ko ne ko sai ka shi kowane da ba ma haura matsalolin da wani malami ya ina ji eh, ana mutum zai fitar da bina a yanzu zai ya ko zai ya zai da abu sai ya har yadda zai sarke nan eh, fitar da fa'in da bina to sai dai da bina anan ya fitar da shi ne ya fi ko da sa'i na shinkafa shinkafa eh shinkafa ko kuma aka kai cikin abinci wani kafi galibin abin da ake a garin kamar kano menene galibin abincin musulmai eh? dawa masara dawa kuma wanda zai fitar da zakatin wanda zai fitar da zakatin yana cikin mutane da dawa su ci gonar sara sai ne su wannan kuma rawa da su ne gidan su sun shekara ma ba su ga dawa kuma sara ba shinkafa su ci gonar shinkafa da ne to sai zai zai da zakar su da kai wanne ne zai ka ga buhun ga kuma ya fara asau buhun madara ga gero an aji wanne ne zai fitar abin da yake ci zai fitar ko ko a'a abin da talaka ke ci sun wuce cire ba su Hey. a zakatul fitr bari mu gama su abin mawadaci ne Allah ya rure masa gidan ku sai a shekara ɗaya biyu ba a ga masara ba ba ba a gidan jin ko masara ko dawa ba shinkafa a cikin shinkafa ba na ko shinkafa da da makaroni da taliya da mai da madina to sai zakkan da kai shekara ta kewayo wajibi ne akan shi fita ko zai fita cikin abin da yake ci ne ko ko sai galibi ko tilbalai abin da aka fi malamai sun ƙari juna ilimi dangane da wannan da sai kuma Allah kan gudu lafiya za mu gani Allah ma ina ji mana bai a ina ji mana bai wata wanda ka kimanta wallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa qina anna sharra alai وقل واكنا حبل ما أحييتنا واجعله الوارث منا وبعث ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. أين المغيره yuhaddimunka sai in sun cika wannan sharadi me ya faru ne shi ke nan ke barci ya ce me saba ne duk gona gonaki ne menene da menene dama majalisun da ma sarauta sarki na rawanin aka da ko ba na rawanin aka da ba rawanin aka nada ko hula ko hula mun abin nan ne a masalla aka kasa rawani aka nada da sunan Allah ko sunan wa mana shi ne rabbi na addini kisa kuma ba ina fara karfi akwai malamai akwai ke zama akwai da matsala ta zo da mai shari'a ta ce ta ce ai Allah ke mun da Allah ke shi kenan sharafi na imani hatta yuhaqqimuka shi ma ke jara bai banda bada banda bada karkara kuna ina za a yi wannan ko ki ya da amma sai da masallaci da yake ina masallaci na biyu manzon Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza wani na kai zama liman wani na kai zama liman al'amur ya rinka su an tashi kowa yana so kowa ya jiran nashi sai a zo a ce su ke nan yayi zafi an muna da kotun koli ko ina da kotun koli ne ja a daya fada sai a zo a zaune da kowa a ce su ke nan dukkan musulmai ne an gada ai amma manzon Allah ya ce um, ya ummu ma sai a ce to ga shi manzon Allah zai zartar da hukunci zai yanke hukunci sai a ce manzon Allah ya ce ya ummu ma. أقرأهم بكتاب الله أكبر وكوني أنا لما يا حدث لما يا حدث ذكر مثلا ما جامعة أنا وإن كانوا بالقرآن سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم بالجواب ما قبله يمكن مسألة فكر إيه من الله يورد آية يا القرآن يا هذا الشيء يا قراءة مجودة يا سن كثير يا سن مريض كمسألة فاتت في سنة من جارة فأما تأتي بهذا المسألة يجي هنا يسرك يجي سنة كتبة زي سنة كذا كذا يجي وين مسألة زي زونا تكاني في الله يورد أكثر سنة من الله صلى الله عليه وسلم يمكن نفسك يا ربي الله أكبر وعنين وعنين duk gatarka ko kuwa suka aiko ka duk takardun da aka baka tun baki ɗaya nan Allah ya halaka kowa za ka ji ba daɗi ko an eh, tsaye su kaya da shi ne neman ka haka sai ka ji ba daɗi zuciyar ka kuma mai shiga ya da kuma la ya ji zuci an fito da harga da aka ta bari jiki kenan wane ne wannan hukunci manzon Allah na nika da kai sai da kafa sai da kafa na nika manzon Allah shi ne gaskiya ba ba ka liman ba amma in ba yi fara ba sai ka bi limanin ma imani saboda ne ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت hukuncin da manzon Allah yi bai bakanta ma rai ba nan kuma yusallimu taslima da kai lami sauna hukuncin manzon Allah shine jarbai manzon Allah shine shugaba na duniya da lahira ta kiri ba wallahi wallahi kai ka kiri ba in ba ka ba kuwa zuciyar ka ta tanka fuskar ka take wani rayuwa da take sai kai sai ga da son zuciya wani ake so wani ba a tsare ka wani ba da ya shi ke nan al'amari duk ko ina sai da lalace kuma kowa na kankana ku da su a ciki dan ne ba lallai sai ka yi ko kana da hannun a ciki ba a'a Allah ne aje fa'ida ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu khassa yanzu duk kirkinka duk mutum aikin ka zai in dai ka malamin larabci ka je ɗaurin aure sai ai ka karkashin a baka saboda me saboda sa'alin kantarwa ya zama ba shi da mutunci wai ba sana'a ba ce don ba ka da isasshen albashi ko ni cikin ka laifin ka ne ba laifin ka bane dan kana cikin wannan tawagar da aka yi lalaci shine ma'ana واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قلنا رجل وانا مترسى أنا كشف هلا بكم من أجل الذي أعطي وإلا والله لا تصيب بكتابة. ما سمعت كل الأمة بعد موارد وانا كان فيها زعيم. إذا نزل البلاء يؤم السالم والصالح. هذا شيء ثم من تجيب الذين اتقوا ولا جاء ذلك من الجهاد الدنيا الى شيء فتكون الدنيا في القوه فتكون الاخره اذا وجد وامتاز اليوم اجري عليك بعد اما لو انت القوه وامتاز اليوم ايها المجرمون كان تزور حبيبك وانت عليك وتسعى مثل كذلك بجسمك وتسعى ان اوضع اما جاء wanda ya jangalo kuna kallo ba ku ba ba ku ba wallahi in masu da ko sai ka hada ku baki daya to fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum shine ke misdaqan hadha sababin saukar wannan aya shine wata kissa da ta faru tsakanin wani sahabi da ta? sai kotun koli sai man Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yi hukunci sai daya ba zai iya cin hukuncin ba amma sai ji ba daɗi a cikin zuciyarsa